أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barka mu da sake haduwa a wannan safiya ta asabar 21 ga watan bulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara 1447 wanda ya dace da tara ga watan biyar miladiya 2026 mun haɗu da sai ci gaba da karatun mu rubuce cikin wannan littafi na kamun jana'i wa bid'ah wallafa ashe al-muhaddith muhammad nasiruddin al-albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na hamsin da hudu a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya sa mun gashi muna cikin babi na goma sha hudu wadda yake magana akan addafnu wa tawabi'u fasali ko babi da yake magana akan abin da shafi hukunce-hukunce na bin gawa. a mu na ƙarshe mun tsaya fakara ta 90 kini inda muka yi bayani akan mahimmancin binne gawa a makabarta da kuma bayanin shahidai su ne kare aka kebance su ana binne su ne a inda kai shahada a yau za mu tashi a fakara ta 91 malam ya ce wala ya dafuru في الأحوال الآتية إلا لضرورة مالك بايا حالتا abinda mutum a yi a binne mutum a waɗannan yanayi da za a lissafa sai in akwai laluran da ta tilasta haka akwai lokuta da yanayi da shari'a ya hana abin ligawa a waɗannan lokutan kowannan yanayi sai dai in akwai wata lalura da ta tilasta haka to kuma lalura wanda shari'a ta yi da shi to yana iya sanya wani abu da ya zama ba bai kamata ba kuma ya kamata malai ce da yanayi na farko shi ne addafnu fil awqatis salasa li hadisi uqba bin amir al mutaqaddam yanayi na farko ita shine binne mamaci a waɗannan lokuta guda uku da muka yi bayanin su a baya da muka karanto hadisin ukba bin amir Allah madaukakin sarki ya kara da a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hani yin janaza a waɗannan lokuta din yake cewa salatu sa'atin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن yace a wurin lokuta guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana hana mu yin sallah a waɗannan lokutan aw an naqbura fihinna mautana ko kuma mu binne mawatanmu a waɗannan lokutan duk annabi sallallahu alaihi yana hana mu yace lokaci na farko hatta taqlu ash-shams حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب شهدنا الوقت أغلاؤك لوقت درانا كيكو هدوها يا هنا من صلى يا هنا ومن ومتم أوقت أن الوقت أنحر سيرانا تاتبوك haka lokacin da rana take tsakiya har sai ta karkace sai lokacin azahar ya shiga haka kuma lokacin da rana take kan faɗuwa ya hana mu har sai ta riga ta faɗi so waɗannan lokuta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana mu binne mamatan mu a waɗannan lokutan قال والحديث ظاهر dilara. alama ma Ya yace hadisin kuma zahiri yana tabbatar da abin da muka faɗa yace wa qad zahaba ila zalika ibn Hazmin fi muhalla wa ghayruhu min al-ulama yace kuma halan ibn hazm al-zahiri shi ma abin da ya tafi a kai kenan a cikin tafinsa al-muhalla da wasu da daga daga cikin malamai sai ma da cewa min at-ta'wilatil to akwai tawili tawiloli da wasu suke ma wannan hadisin amma tawili ne kamar yadda faɗa al-ba'ida wanda suke da nisa daga ma'anan hadisin malaka balil batila ai tawilin ma sun fi ƙarfin a ce suna da nisa kawai sai da a ce a ce tawili ne na barna yace daga cikin wannan tawilin na barnan da wasu suke fara yace shi ne shine abinda wasu su suna cewa cewa da manzallar Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa an naqbara fiha fihinna mautana sai su fasara mana wai an nusalli cewa annabi sallallahu alaihi ya hana mu yin sallah ne mamatan mu a lokacin suka ce ai sallah shine ake nufi da na kubura cewa kada mu binne wai binnewa ba na nufin binnewa na sawa a ƙasa wani, wai binnewa na nufin sallah haka suke faɗa mala yake hala wannan yana daga cikin maganar da tawilin da za a wasu suna yi ma wannan hadisi ne bi ma'ana eh, in dai aka kai wannan lokacin za a iya binnewa mata dan an riga an yi sallah mala yake wannan tawili ne na ɓarna, tawili ne wanda yake da nisa da ma'anan hadisin sai ma lai kawo dalili yace qala abul hasan as-sindi imam abu abul hasan as-sindi Allah ya gafarta mishi yake cewa wala yaqfa annahu ma'na ba'idun yace wannan abu ne wanda ba zai koyu ba wannan ma'anar da aka ba wannan hadisin ma'ana ce mai nisa wanda ya nisa daga asalin wannan manufan hadisin yace la yansaqu ilayhi dhihnu min lafz al-hadith yace babu wani hankali da zai ba da wannan ma'anan da karanta lafazin hadisin hankalin kai baka wannan ma'anan da suka fara shi qala ba'dhum wasu ma suna cewa yuqalu qabaruhu idza dafanahu wala yuqalu qabarahu idza salla alayhi yace ai ko a larabci ana ce an binne shi mana an sashi a ƙasa bayan da za ta yi a ce ai an binne shi wani ya ɗauka da ma'anan cewa ai an musu sallah a an binne shi an kashe a rami shine binnewa bai da wata ma'ana ba wannan abu da zai kalman binnewa ya zo da ma'anin sallah ko a ko a yare ko a shari'a ko dai baya faruwa yace wal aqrab anna al hadith yamilu ila qawli ahmad wa ghayrihi anna ad-dafn makruhun fi hadhihi al-awqat yace abin da ya danci kusa in ma za a yi tawilin hadisin to shi ne kila a yi magana a faɗi irin magana da imamu ahmad ibn hanbal da wani suka faɗa cewa binne mamaci a wannan lokacin makaruhi ne bai kai matsayin haramci ne kana abu ne wanda aka ki aka kyamata amma in aka yi ba a yi zunubi ba shi ne abin da imamu ahmad ya fassara shi to wannan ya ɗan kusa kuma aka yi tawilinsa da wannan ma'anan to shi ne zai ɗan kusa amma ba a canza ma'anan maganar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya qultu shaykh muhammad nasir al-albani yace ni kuma sai na ce وقد رد ذلك التأويل الإمام النووي أيضا إن شئت كوشي ولا مكان الإمام أحمد لم إمام النووي يا متى يا متى ردي يا ردي ما ولنا فينزل ولكنه في سبيل ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا sai shi ma imamun nawawi wannan yi masa raddin sai kuma ya faɗa zuwa wani ta'awili na daban wanda yake da kamance ce da wadda'a da'awan ghayra thabitatin yayi wata da'awa da'awa da bai tabbata ba da bai tabbata to haka malam yayi wannan magana yayi raddi ma masu irin wannan da'awa ta so haka abin da ake magana shine baya halatta abin da mamaci a waɗannan lokuta guda uku in lokutan sun yi tsaya a bari wannan lokutan su wuce hali na biyu zama da yake ba a binne mamaci a wannan harin ya ce fil laili ba a binne mamaci da daddare shi ma sai in da lalura sai in da lalura sai akwai wata lalura da ta tilasta haka menene dalili da ce ne hadithu jabirin radiyallahu anhu so da hadithi tabbatacce da ya tabbata daga jabir dan abdullah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi جابر بن عبد الله الانصاري كتوى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من اصحابه شو ما زان الله صلى الله عليه واله وسلم يا ام بكي وانا متوب daga cikin sahabban sa kobe ba wanda aka karfi rayuwansa fa kutsina fi kafani aka aka sanya shi a cikin littafani wanda wannan littafin ghayru qa'ilin Mai da yalwa kuntatacce ne wa qubira laylan kuma sai aka je aka binne shi cikin dare jabir yace fa zagara annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fada ya tsawatar ya ja kunne an yuqbara ar-rajul bil layli yayi fada akan binne mutum cikin dare hatta yusalla alaihi yace har sai an yi masa sallah illa an yaqarra insanun ila zalika sai dai in wata lalura ne ta tilasta yin haka wannan hadisi yana cikin sahih muslim Allah madaukakin sarki ya ji kan shiga fata mishi malama ke cewa wannan hadisin dalili ne da yake nuna cewa in ba an samu lalura lalura ba to baya halatta a binne mamaki cikin dare to kalmar ta ce to me ce hikiman da ya sasa aka hana suka ce hikiman gashi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace hatta sanna alai yana nuna maka cewa daga cikin abin da ake so lokacin janaza shine musulmai su yawaita wajen yi mamaci sallah ce to kuma in ya rasu cikin dare aka bi ne cikin dare akwai yiwuwan ba za a samu wadatattun musulmai da za su yi masa sallah kuma mun karanta a baya adadin waɗanda suka yi mamaci sallah ya suna da tasiri wajen yi masa gafara da rahama an fahimta ku shi ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yusalla alaihi wannan ita ce illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin zana janaza cikin dare yace sai dai in wata lalura ce ta tilasta yin hakan to wannan kuma babu laifi lalurori kuma suna iya tasowa kala kala ah, waɗanda yanayi ke iya tabbatar da kaza lalura ne ko kuma kaza ba ba lalura ba ne. Na'am.

wan nuzul bihi fil da kuma har a ya zamanto fitilun za a yi amfani da shi har a haska cikin kabari to babu laifi tun da lalura ce ta jawo haka abin sa malam ya yi wannan maganar da yake in an samu tilasti na laluran ya halatta a yi kuma yake ko da sai an yi amfani da fitilu malam ya yi wannan ne saboda a shari'a a musulunce haramun ne sanya fitilu a makabarta annabi sallallahu ya hana yayi fada sosai ba sa ba sa fitilu a makabarta wanda wannan a wannan zamanin kuma za ga har street ake sawa a makabarta yana haskawa dindindin wannan kuma haramun ya sa musulunci shi ta ga da malam magana magana akan bin mawaci a makabarta sai nuna mana to tunda lalura ta sa fi an binne da daddaren to babu laifi a ya fa'ina ne fitilla idan wani zai tabba to ya abu ya magana ni amfani da fitilla bayan ko manzo Allah ya hana sai ba tun tunda laluran da ta sa a yi janazar da daddare ita laluran za ta sa a yi amfani da fitillan for the purpose of janazar in an gama kuma shikenan in an gama kuma shikenan an fahimta shi yasa lokacin da da muka je makabata na ga an sa twitter ni ce oh shi wanda ya sa tuta ina yana ganin yayi gwaninta ya sa ya sa sola wuta makauta yana ganin yayi gwaninta ko ba tsawo malaman da ke kusa da shi su fara cewa haramun aka yi musulunci ya hana ba daidai ba ne kuskure ne haramun ne sanya fitilu a makabartar manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ya sa malam yayi to gaciya yace li tafsili amaliyati dafn yace babu laifi wannan lalurar da ta sa ayi janaza da daren ita wannan laluran ta sa a iya amfani da fitila a lokacin yin janaza saboda a sauƙaƙe aikin binne mamaci da muka gama wancan mun tsallake shafi biyu to da mana ya ta magana ne akan masail na masalar hadith wani ce ba za mu rinka karanta wannan ba sai ce me dalilin yasa yake ya halatta in lalura ta kama yace shi ma akwai hadisin sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara da a gare shi Abdullah dan Abbas yake cewa wannan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu laylan cewa akwai mutumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shigar da shi cikin kabari da daddare saboda laluran da ta sa haka yace wa asraja fi qabri lokacin da ake shigar da shi kuma an sa fitilla an haska saboda a ga za a shigar da shi an fahimta ko haka in an samu lalura dama ka'ida ce الأشياء أشراء الضرورات تبيح بعض المحظورات في اليورا كان أقاه وصل لكن أول لفتذما آه، أنهنا سوزمكما أول لفتذما حلتتو صور لليورا كما آه، ما قائل شيني الضرورة تقدر بقدرها أنا قدر اليورا أن يقول ودم بكاتا ما أن اليورا تفا أي أبو سوزمكما أول لفتذما to haramcin kuma ya ya dawo an fahimta ko yau قالت أخرجه maja wa tirmidhi ce imamu ibn maja da imamu Tirmidhi suka sun fito sun sun rawaito wannan hadisin kuma hadisi ne wanda yake hasanun Fakara ta tafi inda biyu, ala ce wa yajibu i'maqul qabri wa tawsi'uhu wa tahsinuhu yace ya zama wajibi lokacin da za a haka kabari a zurfafa shi ana so a zurfafa kabari kafa ya kabari dan dan dan guntu wajen wajen zurfi ana so ya dan yi zurfi an gane ku sannan wa tawsi'uhu ana so kuma a yalwata kabari ana so a sa mutum a kabari ana tura shi ne ana danna shi ya zama a yi kabari yadda za a sa mutum kawai su kulle shiga ciki ba tare da ya ya ce wata tahsinuhu kuma na so a kyautata kabari a kyautata shi a yi haƙa mai kyau ba ba ko ba kana duka abu da wanda ya zama a dai sallallahu alaihi wa ya yi umarni da haka shalai ce to wannan magana da yi na cewa wajibi ne a zurfafa kabari a fara da kabari a kyautata kabari yace wa fi hadithan shi ma akwai hadisai guda biyu tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah awwal hadisi na farko yace an Hisham bin Amir daga Hisham dan Amir Allah madaukakin sarki ya tare da a gare shi kale ku cewa lamma kana yawmu Uhud yace lokacin da aranan ranar yakin Uhud yace usiba man usiba min al-muslimin an kashe waɗanda aka kashe daga cikin musulmai kusan kowa san me ya faru a yakin Uhud da irin yawan musulmai da kashe a yakin Uhud yace wa asaban nasa jarahatun ko mutane da yawa sun ji ciwuka da yawa wasu an kashe su wasu sun ji raunuka da yawa fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al haqru alaina li kulli insanin shadid ya maki Allah in muka ce kowa sai mun mishi kabarin shi kadai wallahi abin zai mana tsanani wanda suka rakun suna da yawa a ce kuma kowa a mishi kabarin shi daban-daban kowa shi kadai suka ce Allah abin zai mana tsanani sosai an gane ku fa kaifa ta'muruna ya Allah wannan halin wata umarni za ka ba mu wani sauki Allah zai mana fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ihsiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu manzo Allah ku haɗa kabari ku fada shi ku zurfa shi kuma ku kyautata haka wadkhulul wadkhulul ithnaini wat thalatha fil qabr kuma na ba ku dama ku yi kabarin da zai kai abin da mutum biyu ko uku a kabari da yake wa qaddimu aktharahum qur'anan amma ku tashi sa su a rani ya zama wanda ya fi su qur'ani shine zai zama farko saura sai su biyo a ba ana in nan kafin za a sa mutum biyu ne ko uku a mutum biyu ko uku na sha to wane ne ya fi qur'ani to shine farko shine liman sauran sai su biyo sai su biyo shi ba an fahimta kamar yadda eh, annabi sallallahu alaihi wasallam umarni a sallah wajen babin sallah ai mun yi wannan maganan ko cewa wanda in za a in za binne za a yi sallan za a yi sallan janaza wanda ya fi qur'ani shi ke zama gab da liman ko dukkan sauran su biyo ba to wajen sa haraji kuma shi ne farko shi ne farko sau da su abin da suka fi a lokacin shi ne lahadu ba ba shakku ba duk da ana yin shakku a lokacin wanda za mu zo mu karanta a gaba amma sun fi lahad lahad shi ne. za a haƙa rami ne aka haƙa rami ya zurfi tukun sai a zo gangon gabas sai a haƙa rami a ciki a cikin a bangon gabas an fahimta ko to sai a in za a sa mutum sai a tsofa mutum a cikin ramin sai zama nan wannan babban ramin har ƙasa babu komai an fahimta ko yawa shi suka kira lahadi wanda ko muke shine min kan kira ashaq to kowanne yanayi ne ke sa yi wanda za mu zo mu karanta a gaba yanayin yanayin ƙarfin ƙasa shi ke ba da daman wanne ne za a yi in kasan ku ba mai kani bane irin nasu wanda akwai duwatsu da sauran duwatsu nasu ko an yi lahadu takawa yau da gobe zai sa ya ya burma ba so da kasa ne wanda yake da ƙarfi da duwatsu da marmara da sauransu ko haka wani A gaba mu kuma namu aka yi lahadi yau da gobe zai ne zai burma zai gurmace so yanayin kasa shi ke ba da daman wanne ya fi da a yi a gurin wanda za mu ji bayanin da malamin a gaba kuma zalla sallallahu alaihi ce a wannan halin yi kabarin da zai sa zai kai abin da mutum biyu ko uku amma kuma wanda ya fi ko wanda ya fi su karatun qur'ani shi za ku gabatar da shi shi za ku fara sa ciki qala sai hisham bin amir yace fa kana abi fa kana abi salisa salatatin sai ce baban shi shi baban Hisham bin Amir sai zama yana ɗaya daga cikin waɗanda aka binne su su uku a kira mai da wa kana qur'anan kuma baban nasa sai zama shi yafi kowa a cikin su su uku karatun qur'ani da wannan dalilin fa quddima sai zama shi aka sa shi a farko tun aka sa saura suka suka biyo ba to ga mahallin shahid kamar da ya kawo wannan hadisi shine umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne a zurfafa kabari a faɗaɗa shi kuma a kyautata a kyautata hakan kara ya haƙa don yi hau ya san kan kallon yadda laraba suke gina kabarinsu Ba za a yadda ake yin shi da kyau na lafiyayye ko ba za ka da wani iri gaja-gaja-gaja ba haka ta haka a kankare kamar kamar kawai filasta ne dai ba a yi ba da za a gyaggyara a gyaggyara cikin kabarin ka ga shefi ya miƙe ya ba da shef mai kyau to saboda umarni kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam a kyautata hakan hakan kabari halaka wannan hadisi akhrajahu Abu Dawud wal Nasa'i wa Tirmidhi wal Baihaqi wa Ahmad wa Ibn Majah yace duka sun kawaito wannan hadisin kuma wannan siyaki da malam ya kawo na wannan hadisin siyakin da ke sunan na Imam An-Nasa'i ne Allah madaukakin sarki ya duka shi gafarta mishi mana yake asali hadisi na biyu an rajulin min al-ansar daga wani sahabi daga cikin al-ansar mutanen madina yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin min al-ansar mun je an mi janazan wani mutum daga cikin mutanen madina yace wa ana gulamul ma'abi shi wannan sahabin da ya roto hadisin yace a lokacin shi yana ɗan ƙarami ne yaro ne ƙarami tare da babansa suka gida yace fa jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hafiratil qabri shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wani guri da ake haka kabari manzon yana gurin suna hakawa suna kan haka fa ja'ala yusi suna kan haka manzon Allah yana musu wasiya yana faɗa musu da su yumi yana ce musu yana yana ishara ila al-hafiz zuwa ga mai haƙar wa yaqulu yana cewa awsi min tibal ra'as wa zalla yana ce kanan ta sai ta sai ka dan ƙara shi kadan wa awsi min tibal rijlai in yace ce ta kafa maka dan ƙara kadan sai zamu ga malaman mu in ana haka za ka haka suke ku da gyaratan gyaratan gyaranan dan gyaratan to haka manzo Allah yake ta faɗa wa mai haƙar kaban haka manzo Allah yake faɗa wa mai haƙar kaban ka dan fara ta kai ka dan fada ta kafa yace wala la rubba lahu fil janna yace ta fada da ta kai ka fada ta kafa la Allah la wannan mutumin da za a binne shi yana da yana da rabo a aljanna yana da rabo a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada masa wannan daga muhallin shayi da bane ka hadisin dan shi shine ya nuna mana umarnin da manzo Allah ya rinka ba mai ne hakan kabari sai ka ba so ha kabari ya zama ya kunta da yadda za a rinka za a sa mutum a kabari a mummatsi wannan kuskure ne Yana so a yalwata shi a faɗaɗa shi kuma ya zama an an zurfafa shi daidai gwargwado yadda zai zai ba da ma'anan an zurfafa ta sai ce akhrajahu abu dawud wal bayhaqi yace imam abu dawud da imam al bayhaqi duka sun fitar da wannan wannan hadisi malai ce ya ce ni kuma sai ya ce. وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب وجوب ما ذكر فيهما yace abin da ke zahiri ya nuna a hadisin guda biyu shine yana nuna wajibcin abin da aka ambata a ciki wajibi ne in za ya ɗauki waɗannan sifofi guda uku a zurfafa a faɗaɗa kuma a kyautata yace min al-i'maqi wa tawsi'ati wal ihsan na daga zurfafawa ya faɗaɗawa da kuma kyautatawa yace wal ma'ruf an shafi'iyya wa ghayrihim istihbab al i'maq wa amma ibn hadam faqad sarraha fil muhalla bi fardiyatihi yace wa fi hadd al i'maq ala aqwal taraha fil majmu' yace abun ya zo daga abun da malaman mazhaban shafi'iyya suka tafi akai shine fadadawan ko dubbawan abu ne wanda yake da kyau ba wajibi ba amma sauran malamai irin su ibn haram a cikin al-muhalla ya ce wajibi ne tunda umarni manzon Allah ya yi salatu kuma in da manzon Allah ya umarni yana ba da ma'anan wajibci ne sai in wani dalili ya nuna cewa ba ma'anan ba ke sai ma da ke waktalafu fi haddin ihma to sai dai zurfin haka ce a zurfafa zuwa wani haddi zuwa wani tsayi ce to wannan kuma malamai sun tattauna sun ƙara mu juna sani a kai. mana ba ba abinda suka yi suka yi na ƙarshe kamar da malamin ishara zuwa ga in mutum karanta al-majmu na al-imam an-nawawi je ga tattaunawa da malamai suka yi da suka ya zama mafi rinjaye shine a zurfafa gwargwadon abinda a urfin ku zai ɗauki ma'ana an zurfafa an fahimta ku a urfin ku in aka yi tsabari ya kai zurfi kaza da kowa duk wani mai hankali zai yadda cewa eh an zurfafa an dan zurfafa to shi kenan an zo an fahimta ko ana baba baba da wani haddi cewa ya kai mita kaza ko ko ko ko ko santimita kaza ba a da duk wani mai hankali da mai ilimi a gurin ya zai ba da ma'anar cewa eh tabbar wannan kabarin ya dan yi zurfi to babu ne shi sai a sai a sai a zuwa wannan hali kamar da shari'a bai ba da haddi amma kar a yi kar a yi kar a kabari ya zama babu babu zurfi wannan kuskure ne bai dace ba Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala anan kuma za mu kasa aya a yau in Allah madaukakin sarki ya hada mu zama ta gaba sai mu tsora daga inda muka tsaya akan wani wani irin nau'in tsari ne yafi yafi dacewa sha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu a kai kuskure Allah ya kai mana na'am ai wuta gaba da an hana haramun ne hmm. ai ko da ma ana yi mai wa ka fara sace-sace a makabartawa. kuma ana sa mai gadi ko da ko adam har lokacin magabata amma kuma haram shari'a hana an gane akwai akwai akwai akwai akwai dalilai da yawa da suka kwace rahana Sheikh Muhammad bin Salih Sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan hasibahu Allah ta'ala wanda shine a yanzu shine shugaban majalisar malamai na fatawa na duniya a kalisafin shi yayi sharhin masail jahiliya sanda ya yi magana akan wannan ya faɗaɗa magana sosai haka Eh, kuma har yau dalilin da ya sa aka hana daga cikin dalilan da ya sa aka hana sa fitillu a makabatan har yau akwai shi sama daga cikin dalilan wanda ya bayyana so da shari'a ta ce dama kar a abu ba dole ba ne dukkan dalilan da ya sa aka ce a kar a yin ya bayyana ga mutane amma daga cikin dalilan shi ne akwai al'ada da ake da shi na zuwa makabarta bautan kabari neman tabarruke da kaburbura kuma tsoriya an fi da daddare yana daga cikin dalilan wannan abu ne wanda tun jahiliya ake yi har zuwa musulunci sai zama to zari'a ce ta ba mutum daman yin wannan abu sai aka hana sa kallo to kuma har yau ana yi har yau ana yi in dai kana ka taɓa zuwa kana zuwa inda makabarta yake da daddare za ga mutane kala kala wannan zai zo neman tabbarki wannan zai zo ya yi tsafi wannan zai zo ya yi kaza wannan zai zo ya yi kaza akwai lokaci da dani da malamin mu malam Muhammad Umar a hafizahullahu ta'ala mun fito ta ta El Kabir da muka fito shi muka shiga ta hanyar magabatan gwamnati da din muna shiga mu za mu wuce ta muka ga wasu mutane a mashin so biyu muna daidai wurin ɗaya fito daga cikin makamatan gwamnati ne kan yana kan masu ɗan fitilan shi yana haska cikin cikin kabar sai ɗaya to daga makamatan gwamnati ɗin sai hau masu ɗan na ishe suka a su har mun wuce sai ma da ce mu dawo sai muka dawo sai muka sauka ce mu shiga makamatan ya ce ni na nan shi na ya ce duk inda muka ga wani abu wani wuri ƙasa da aka haka alamun sabon abu ne muka shiga muna zaga muna zuwa muka ga jikin wani kabari haka da alaman yanzu aka haka gurin nan na mishi magana muka zo muka haka muna haka muka ga wasu wasu layu ne da wasu allori da wasu mememe aka haka jikin kabari aka muka cire muka tafi da shi je warware yace sun yi kuma warware tun da Allah ya kawo mu to sai maganin barna to har yanzu akwai irin wa'annan to kaga ba a kawo ma mutum ya zo da cikin mace ɗin shi yi to ina ga an sa mishi